haka kuna sauraren shirin labarin matasa mai gabatar muku shirin Aisa Hamad ina tare da Tarnan Fudai Ahmed barka da warhaka Tarnan. Yauwa barka Aisa yaya kike? Da dama tarnar yau mai muka kama abokan matasa masu sauraron radiyon da suke aiki tare. Haka ne Aisa abokanmu ko kuma 'yan uwanmu matasa za mu kawo musu labari musamman akan zancen shirye-shiryen babbar sallah a can birnin Agadez. Kamar mi? Za mu lekawa kamar wuraren da ake tashin hankali domin nan ma mu gaya matasa suke shirya sallah. Sannan a takaitaccen jawabinmu na musamman za mu dauko zancen sallar shibka icce na kowane shekara inda za mu leka birnin maraɗi. Za mu iya farawa. Za mu fara waɗannan labarun na matasa da shirye-shiryen sallah layya ko kuma babbar sallah ya al'amari yake. Haka ne tarna abokin aikinmu na Agadas Anisiya Karim ya yi ma matasa tambayoyi saman me suke nan suna shirye-shiryen sallah gobe. Ka san da tarna wanga sallah sai ya daɗi sosai? Dan me kika ci haka Aisa? Mu saurari matasa mu shi. Ana shirya rigar da zan fita da shi da ni da saurayina. Za mu je gidan kin abinci daga baya za mu je gidan rawa. Sallah sai ta Mu aje magana za mu je gurin cin abinci tare da masoyiyata sannan kuma mu garzaya a Tuni na sayi kayan da zan saka tare da yarinyata za mu je gidan rawa kuma na saya mata kayan fita. Wanga sallah na shirya fita ne da ni da abokaina za mu je ne mu shakata don kan mu manta da wanga rana na sallah barka ku da sallah. Shin tarnan gaya mini ka shirya ma wannan sallah. Yo Aisa biki gaba ga yana aski. Ko za mu je tare. A'a Aisa yanzu kuma za mu ci gaba da waɗannan labarun haka yau ba za manta da sauran matasa a abokanmu wanda suke wuraren da ake tashi hankali kamar tilaberi da kuma rifa inda wa'annan matasa suke fama da wasu matsaloli haka ne tarna kamar birnin tilaberi akwai matasa waɗanda suke nan suna haɗawa domin kare da waɗannan abubuwa da za su iya faruwa ga sallah mu saurari isa ibo matashi ne wanda yake cikin jihar tilaberi lallayya kuna gani akwai wani yanayi na ɗarɗar saboda da zarar akwai rashin rashin tsaro haɗuwar jama'a guri ɗaya yana iya janyo hankulan kowa akan irin aika-aikar da ake iya kai a matsayinmu na matasa muna ta ƙoƙarin tsara kanmu domin mu yi aiki tare da jama'an tsaro na jihar domin ganin cewa wace hanya za mu bi na ɗaukar matakan tsaro domin duka waɗannan shagula a gudanar da su yadda ya kamata a cikin kwanciyar hankali. An ce a can birnin Difama haka al'amari yake. Haka ne tarna mafi yawanci abin ya shafi shafi wurin sana'a. Mu saurari waɗansu matasa tare da lawal bukar domin tsarin bayani. ba wani aiki da za a samu kuɗi saboda a da noman tattasai da kamun kifi ne muke yi yanzu kuma tare da rashin tsaro komai ya tsaya cik a yau ba wani matashi da zai ce maka ya saya wa iyalin sarago muna zaman kashe wando ne za mu yi sallah haka nan da awanni ashirin da hudu idan ba wani abu da muka samu matasa a nan difa ba su da halin shirye-shiryen sallah za ka ga matasa a fada zaune sun tagume hannu kai da kanka ka san akwai wani abu da baya tafiya da to aisa ko ke ma kin san da wannan sallah dai lokacin da ake gwamayanta ana amfani da icce domin dafa raguna ko haba kai ma ka sani wannan dama ne da za mu samu mu ci nama gashashe ka kasa baki na yana nan ga tara miyo <laughs> aisa wannan kalmar taki tana nuna ke ma wata uwar kwaɗe ce musamman in an dauko zancen nama ko to a ci dai a hankali to kamar me za mu yi a hankali da shi gobe wannan tambaya taki tana da mahimmanci amma domin karin bayani sai a saurari Dr. Elisha Nasiru. Akwai illoli da dama kamar su kumburin ciki, tsamike, tashin zuciya, zawo da sauransu. Abu mafi kyau shine ku ci naman da baya da maske. Ga inda ba su lahiya, cin naman na iya tsokano ciwon. Kada mu yi zare wajen cin naman, kuma wanda ya gasu shine ya yi kyau. Bayan an gyara naman na layya sai a ajiye shi a cikin wuri mai kyau inda babu zahi. Ya kamata mu rinka shan ruwa sosai da cin 'ya'yan itatuwa kamar su dabino ko kuma lemun zaƙi ku rinka shan shayi mai zahi idan an ci naman kada ku gasa naman kwarai saboda zai bada sinadaran shi masu amfani kuma yin hakan na haifar da wasu ƙwayoyi wanda suke iya gurɓata ciki ku kiyaye ajiye nama a cikin ledodi mun gode da wannan shawara da kuka bamu yanzu za mu shiga cikin takaitaccen rahoton mu Takaitaccen jawabin mu na yau zai kai mu a can birnin Maradi Aisa inda aka shifka itace lokacin da aka yi sallar icce ko kuma sallar nan ta uku ga watan Okista ko kina da wani karin bayani? A Chadwa dai matasa sun yi shifkan itace fiye da ɗari shida domin su kau da wannan matsalolin da akwai mu saurari Muhammad Mamma na Maradi. A cikin wani yanayi na raha ne matasan sa kai na sukuta kimanin sittin na birnin Maradi suka halarci shirin dashen icce kare muhalli na ɗaya daga cikin ayyukan da suke gudanarwa in shi Komisar Ahmed da Imam hamadan. Scott kullum suna cikin irin wannan hidimomi. Scott muna shuka itatuwa tare da kula da su. Ice yana yaƙi da gurgusuwar hamada. A wurin da akwai itatuwa ko ruwan sama sun fi sauka da kyau. Kenan ina iya cewa itatuwa suna taimakawa a cikin abubuwa da Yan mata na Scott ba a bar su a baya ba wajen wannan aiki mai muhimmanci. Nana Wasila ta ce ta rasa ice shine gudunmawarta na kare muhalli. Na shuka ice na abun yana da ban sha'awa sosai cika iccen ga da na yi ya zan mini kamar gudunmuwa ne na kama ƙasata lalle canjin lokacin ga yana da matsaloli da dama duk bamba na sukuta daya da ice daya saboda nijar tsanwa shine taken waɗannan 'yan sa kai kamar yadda muhammad lawali ya jaddada akwai ma waɗanda suka wuce wannan aradi inda suka dasa ice daya biyu har zuwa uku domin yaƙi da hamada kuma abin alfahari ne a gare mu mu dasa ice na duka ɗan nijar zai yi haka ƙasar Nijar za ta zamanto tsanwa cikin 'yan shekaru masu zuwa. daga 25 zuwa 30 ga watan Uttu waɗannan matasa na skut eh, da abokansu daga dukkan sassa na nijar za su kasance a da kwaro domin gudanar da wasu shagulgullan inda za su shuka wasu itatuwa domin yaƙi da hamada yanzu kuma sai mu shiga cikin wasannin motsa jiki haka ne aisa a wasannin motsa jiki za mu dauko zancen kwallon kafa musamman tankaɗe da rairaye sannan da mu dauko zancen kofin cin zakarun afirka wanda ake ce ma kafa total ta shekara ta dubu goma sha tara wanda an fara tankaɗe da rere a nan filin wasa star general sai ne kunce ko haka ne tarnan farkon kwallon kafa da aka yi tsakanin AS def da Medina dalje Medina dalje da ya ci AS def ɗaya da biyu. Aisa za mu ci gaba da labaru wasanni inda za mu dauko zancen musamman nagarta. Shi wannan babban kulob na birni ya da ake ce masa Sahel Sporting ya samu wata dama ta dokar matasa kwararru. Haka ne tarnan kamar yadda manya masu kula da waɗannan ƙungiyoyin 'yan wasan kwallon kafa za a zaɓi matasa ashirin domin a koya musu wasan kwallon kafa. Kamar yadda manyan nasu suka ce za a yi da wannan zaɓe dai goma sha biyar ga watan Agusta na shekara dubu biyu da goma sha tara. Nan muka kawo muku ƙarshen shirin labarun namu na gode gare ka tarna na gode waɗanda kuka saurare mu. Ai sallah lafiya. <laughs>